الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata sha shi ga watan safa shekara ta 1437 hijira na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shi ne ya dace da 28 ga watan dis'a ah, novemba ko shekara ta 2015 a lissafin turawa barkanmu da sake kasancewa a wannan darasi namu da muke gabatarwa a dukkan ƙarshen wata a wannan masallaci mai albarka wanda muke karanta wannan littafi mai albarka na Alkaba'il na imamu zahabi wanda yau muna darasi na na biyar ne a cikin darussan da muke insha Allah yau za mu tashi akan alkabiratul rabi'a babban zunubi na hudu ko fi tarki salati za mu yi magana akan barin sallah sakaci da sallah kin yin sallah wulakanta sallah da sauran duk abin da ke da alaka da sallah za mu ji irin wa'idi da narkon azaba da allah madaukin sarki ya tanadar ga bayansa masu sakaci da ibadar da ya wajabta musu ita ce sallah kafin ce komai ina tunatar da kaina da kuma yan uwa sanin wajibcin sallah da irin yadda annabi ya sha wahala sallallahu alaihi wasallam wajen karɓo wannan sallah a wajen Allah an ƙaryata shi a wajen karɓar sallar nan kafirai da yahudawa suka ce ƙarya yake alhali shi mai gaskiya ne ya ba su labari daga Allah suka ce kirkira yi ya yi haƙuri ya yi tafiya mai tsawon gaske don ya karɓo wannan sallah ɗin ba a ƙasa aka kafar ta ba a sama a wajen ubangiji ta baraka wata'ala Allah ya umarce shi da Isra'i da Mi'raji yayi wannan tafiya yana gindin kaba. aka ɗauke shi malaika Jibril ya ɗauke shi ya goya shi akan dabba buraka kamar yadda hadisi ya tabbata cikin Sahih Bukhari suka yi tafiya suka je sama ta farko aka nemi izini kafin a shiga da shi aka bude wasu suka shiga aka rufe suka yi doguwar tafiya suka shiga ta biyu suka yi doguwar tafiya suka shiga ta uku suka yi doguwar tafiya suka shiga ta hudu wanda Allah ya gaya mana sallallahu alaihi tsakanin kowace sama da yar uwarta tsakanin tafiyar shekara 500 an fahimce ni kuwa daga nan kafin ka shiga sama ta farko ka je kofar da za a bude a wannan saman da suke gani tana da kofofinta da mala'iku suke shiga ta nan suke fita kuma ya sa masu kula da kofar amma inda za a ware a lissafa nisan tafiyar shekara 500 am za ka yi kana tafiya ka gaya min a rayuwarka ta duniya duka shekara nawa kuke haka tsakanin sama da sama din kaurin sama kaurin yanzu ka gaya akwai daga nan kafin ka ji ginin sama din rufin kamar wannan dakin ɗin kaurinsa ba masu gini suna da kaurin da suke barawa ba yanzu wannan littafin nawa ba ga kaurin shi ba ko to ita din saman kaurinta in an shige ta kofa nan to kaurin sinadarin da aka yi samun shi ma shekara